الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمين مسلمين وسجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا للتوتي كيو أكفار التفسير هل أنش shiga تقص ta تقص دوات رمضان ga watan ramadan shekara ta dubu bayan hijirar manzonmu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma cikin bakayo 30 daidai a watan uku watan maris shekara ta 2023 to akwai wata addu'a da wani ya min a cikin text ce malam Allah ya gafarta zunubanka amin kan babban addu'a don ba abin da bawa ke so irin gafar zunubi amma ya faɗa ne kuma yana neman ya yi bayani ban yi wannan addu'a ce don Allah a gaya mai karanta tambaya ya baya ba su abu biyu ne roƙo amma kuma ya gagarumar addu'a ina fata duk Allah ya gafa su mu gaba daya wannan kenan na biyu yan uwa da suke waya suna cewa malam tafsirin nan da aka ake sa mana a radio nigeria kaduna wata take cewa shekara goma sha takwas ba na sakacin jin tafsirin nan frcn kaduna shekara sha takwas wanda ya wuce haka shekara ashirin kenan yau shine bayan sun buɗe tasha shine tafsirin farko da suke sawa ta ce to bana malam ba ma samu na ce a'a sun mai da shi ne zuwa karfe shida saboda sun faɗi kudu da suke da shi suka ce ko dai a mai da shi yadda aka saba na farkon amma biyar da rai suka ce a kuma da shi shida in kun gyara komai to kuma da shi lokacin da aka saba da mutane suka saba saboda haka sai ku tari tafsirin karfe shida a frcn duniyar da aka safe da shekara goma sha takwas da suka wuce kuma sauran kafofin da wasu yan uwa masu albarka suka ɗauki na sawa Allah ya saka kowa da alkhairi sai mu je ga tambayoyi sannan mu je ga tafsiri a shaka babu aiba wai malami a abinda ya tabbata a dinsi idan mutum ya yi abinda zai sa musulunci shi ya warware ya warware ko shakka babu zai ga wani warwarwar abi inda aka ce akwai shiga kuma akwai fita inda aka ce akwai cika akwai raguwa don haka abin da ke kawarwar musulunci a ubirila shi ya ba filai ke ko dai ta hanyar ridda abin da duk musulmi ya yadda abin nan wajibi ne a lokaci ba haka ba ne ba kuma bisa jahilci ba kawai da gangar to kaga wannan musulunci ya waro yanzu misali mu musulmi muna sallah sau biyar a rana wani ce to shi sau biyar ɗin ya yawa kuma da shi uku a kuma ya kafe za ka kafiri ne kai tsaye ko shirka ba mutum da ba shi da wani dalili na ka misali ko mutum ya yi inkarin ƙur'ani littafin Allah hmm? ko ya ce manzan Allah ba a aiko shi zuwa ga duniya larabawa kawai ko shaidanun da suka fito yanzu suna kiran kansu wai 'yan krislam krislam kiristanci da musulunci a haɗa wuri guda shi ne kuma suka fito da abin da suka kira ta abrahamic religion wai addinin ibrahimiyawa da yahudawa da musulmi da kirista jijjikokin annabi ibrahim duk ɗaya ne kawai yadda da wannan arnanci da kafirci ko shakka ba a ai saboda yanzu kaga bala'in da ke faruwa a dubai ke kenan dubai sun gaito mu kansu fushin ubangiji kan yana musu shugabansu an jamo da katoton coci a dubai sunan shi abrahamic house albaitul ibrahimi za a yi coci a ciki za a yi sallah za a je kuma ana rusuna wa katanga yan yahudawa ke yi wai duk a zama daya wadda kansu ba Ibrahim bane Allah ya yake ma kana Ibrahim yahudiyan wala walakin kana hanif musliman haka Allah ya faɗa ba a cikin zoto Ali Imran saboda haka duk wanda ya wannan malaman sun sun ba da fatawa kafirci ne duk wanda ya har nan ce in kana nufin wai tarihi ne eh wannan daban amma Allah ce annabi irin ba ba yahudi ba ba kuma kirista ba musulmi ne kan tagariya wai ina ba ku misalai na abubuwan da ke kai ga warware wa musulunci ta fata an gane ko to amma kuma akwai abin da shi ke sa raunin musulunci ba warware shi ba warware a ayar duk raunin musulunci shi kuma abin da ke kawo shi jahiltar shi baka san da za ka yi sallah kana da janaba baka san yadda za ka wanke ta jininki na haila ya ɗauke baki sanya ake wanke shi cinikin nan da ake yi baka san sharuɗan cinikin nan guda shida ba samu alba'i wal mushtari was sil'a was saman wal masmun wal riba duk baka san su ba a cikin ciniki sannan kuma ka gotsa kai a cikin ciniki ka shiga siyasa baka san manufar musulunci game da siyasa ba kawai neman mulki ido rufe da dukiya misali Wannan kuma tsala duk wannan shi ke kawo mai raunin musulunci babban abin da ke sa musuluncin kai haɓaka ka kama hanyar neman ilimi da kuma aiki da ilimi ka dage a kan sunar annabi Muhammadu. waɗannan su in ko jahilci ya zo to shi jahilci kan kai ga kafirci an ce jahilci ɗan uwan kafirci Allah ya cashe mu wannan kaɗan kenan cikin abin da ke kyawa musulunci warwaruwa suna dai suna cewa wallahi imani yakan tsufa a zuciyar ɗayanku yadda tufa kan tsufa har zananta ma ya koɗe imani kan koɗe to amma ana jaddada imani da aiki ke da yawai ta farin la ilaha illallah da yawai ta istighfari da an yi zunubi ai maza maza a tuba shi zunubi ba shi da magani in ban da su ba ba wata hanyar ta Allah ka sanya mu cikin tawabi tabbata alaikum ta ولا نعلم

tun da ya zo to kai musulmi ya kamata ka samu kayan aiki kai masa kanikanci na gane muhimmancin azumin ba tare da ya da imanin shi na farko kenan na biyu ko dai ka ce da shi kai dole ka yi kawai shi kuma ce to in wannan ne na haƙura da kaga wannan hadari abin da ya kamata ka yi a wannan wurin yan uwa ku yi mai sharhin dokokin musulunci kaga musuluncin nan fa da ka shiga yana da shika-shikai guda biyar daga cikinsu akwai azumi musulmi da zai zama musulmi idan bai azumi amma in ba ka da lafiya ko kana cikin hali na tafiya to Allah ya baka dama ka sha azumi har ya fahimci wannan to sai ka fahimci rashin a ba shi dama ya sha azumin zai ma ya sai ka ce to sha azumi ka ka ci gaba da nan an kai wato gargarar ƙarshe ke domin ɗayan biyu ne ko dai ka rike shi a musulunci baya azumin nan gaba kila zai gari ko kuma ya tafi gaba ɗaya kafirci kuma sai ka karanta aya da Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl akbar min al qatl fitna shirka a gun Allah ta fi hadari sama da kisa kisa na cikin tsawon kaba'ira kare azumi na cikin kaba'ira to in ya zama dole ya zama la haula wala quwwata illa billah sai ka ce khalas bayan da ka iya amma sai ka same shi yau da gobe kana muwazi kana fada da shi yau ai mun taba samu wanda suka musulunci suka ce su za su yi sallah amma giya ce ba za su bari kuma nan ta farkon suka ce malam da mu sallah amma fa giya ba za a bar ta ba ya za ka yi ku je ku ji gaba da sha amma dai ku yi sallah ai ita inna salata tana anil fashai wal munkari wal zikrullahi akbar za su bari nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala to in ya zama larura bayan da ka iya to sai ka yi irtikabu a hafi bararai wajibun idan ga cuta ɗaya wajen karya azumi tana fuskantar cutar barin musuluncin dungurungun saboda bai sani ba ta to ya matsayin mara lafiya sai ka lalata shi ke ta to ke ci gaba amma ka fara azumin wato kana yi kana birki ka yi daga safiya zuwa ka sai ka dan kurkura kaɗan daga nan kuma dan ɗora a haka dai a haka dai ba shi ke a to ya za ka yi to yanzu kai kai wannan kai kai a matsayin kai wannan kai ya kai ba za ka yi ba kuma kasan ibada cikin waye zai iya shiga daki yanzu ya rufe ɗaki ya abinci ana ji ba wanda zai yi wannan cikin mu mun gode wa Allah saboda ni'imar imani to shi ko sabon yan kare ke ne zai shigo tukun in ya zama dole kulura in ce fa dole na amma sai ka buga kafi kafe lallai azumin nan yi. in ba ka ba za ka samu kanka aurare da yawa a ah, to bari ku ji lokacin da aka yi yakin sabiya 1995 lokacin da sabiya suka ta kashe musulmi a kosovo kosovo ba masu mace kosovo akwai tarihi wajen o da E kuka shekaci kun gane ko abinda aka yi a sarbirnature wani ɗan'uwa babban jami'in 'yan sanda ne ya ce an tura ne cikin sojojin samar da zama lafiya ce abin mamaki sai ga musulmi yarinya mun tafi ita gaba da bayan musulmi amma ita ba ta taba azumi ba ta ce ba ta san shi ba kuma ta ce musulma ce ba wa da wa mawalada ma ba ta taba azumi ba to kaga la'alla tarbiyyar ce bai kai gare ta ba tasirin kwaminisanci da cuɗanya kuma da kafirai shi sa malamai ke cewa zama cikin kafirai tsundun gaba kafare baya da wallahi yana tasiri ga imani yana tasiri in ba kaje da zimmar ne bane kaje da kayan aikin ka akwai yiwuwar zama da maɗaukin kanwa sai to wannan ke to ballan sana wannan yanzu musulunta haka tunda kuna wannan harka ta dawa Allah ya ƙara muku albarka aiki ne jazir a gabanku ku zaunar da su ku karantar da su ku rarrashe su in suka nuna fafur in dai kun ci haka za su bar abin to shi kenan kace ku ci abinci amma ku ɗauka kamar da na faɗa bayan ko awa ɗaya ku ci abinci ku har yau da gobe su saba Allah ya ƙara mana ganewa na'am ya ku wani daga ina daga na gaskiya ne kuma yana faruwa a kawo nama daga kwata daga slaughter saboda a aikata shi a gida a ƙoƙarin aikatawa sai ka iska wani jini ya rakaɓe a cikin wani bangare zalloki na namaka wannan jinin ba na jasa ba yi kwarai kuwa tunda ya halatta ka gasa naman da jinin kuma ka ci babu ne jinin da ya da shi ne addamul Masuwa, jini mafi wuka shi yasa waɗanda suke yanka dabba su zo da kwangiri su tara jini ɗin jisa mai da shi kamar biri suna ciwon na jasa suke ci amma wannan ba shi da matsala in sha Allah ta'ala amma inda za ku wanke to ce, kuma wannan ya zama nurun ala na khalas roƙon addu'a ya Allah ka ba mana bukatun ya Allah ya Allah masu roƙon addu'a Allah ka biya mana gaba daya duk ga mu bayin ka ne ya Allah ka san bukatun Allah ka biya mana abin da muke tsoro Allah ka ajiye mana duk alkhairi Allah ka danka hannun musulmi للشر الله كوتا دغ حنن الامر الذي مجيد ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم فإنكم ظالمون نعم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم wannan ita ce aya mai lamba 23 daidai cikin wannan sura ta suratul ma'ida قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما واتو ita wannan aya alakarta da ayar da ta gabata in ba manta ba a ayoyi guda biyu da suka wuce mu kuma kansu sama-sama ya qaumi dukhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu min khasiri malaman tafsiri ibn kathir Allah ya kan ibn kathir Allahu akbar yake cewa su banu isra'il suna zaune ne a albaitul muqaddas an gane dalili yasa suka tafi misra zamanin annabi yusuf nabi ba zauna misra ba ba zauna gidan sarki ba har ma zama minista na ainihin abinci ij'alni ala khazan al-ard inni hafizun alim daga baya sai isra'ilawa suka bar masar tare da annabi musa har shi kan shi annabi yusuf tunda a masar ya rasu ya yi wasiya duk lokacin da kuka tashi barin wannan kasa kuɗi da har gawa ta ku kai can garin kakanni wannan kuma abin da ya faru shekaru aru-aru ya zamanto har kabarin nashi malam ya shafe ba a kasa kasa ganewa aka ce wata tsohuwa ce tukuk ta yi ishara wajen gane كبري أكيد أن نجل موسى ظن أمك عند كبري يصلي أما أبو ديني جسد إيشي من نبي إنا سو مكسر دردك آل جنة زيو هو أشاغان داهر الله أكبر kuma ya roƙa mata Allah ya yi mai tabbas domin annabin Allah ne mujabud da'awa Musa ɗan Ibrahim babban mutum wa kallama Musa kalimullah na'am to aka ce ta je ta sa aka kawo ruwa aka zuba a wani ɗan tsoki malin sai kabarin ya bayyana to suka bar isra'il suka koma baitul maqdis baitul to da suka bar wannan kasar baitul maqdis ko baitul maqdis sai aka samu ainihin wata kabila ana kiran su da amalekai ko kuma amalikawa gifta giftan mutane firda firda to su ne jabari sai suka mamaye kasar kuma kan kafirci su Ya Allah ta ku je ku koma kasa ku yi claiming din kasan kakannin ku bisa imani amma a yahudawa yanzu masu kariya da suke zun da jini da aka kirkira su a 1946 ba a dalilin yarjejeniyar type and biko da aka yi 1916 a dalilin abin da suke kira balfour declaration wanda ha'inci arabtun to shiga kasan ne yahudawa suka yi tirjiya shi ne Allah ke gaya mana to na ba ku wannan ne matashiya saboda ku gane connection din wannan da ayat da muka karanta ayat da Allah ya karanta mana in kaga aikar charles kemi ke me ya fiha jabbare ko ba za mu shiga ba akwai wani mutane masu karfi to sai aya ta gaba take cewa qala rajulani kun gane alaƙar ko sai mutane guda biyu minan lazina ya kafuna an amallahu alaihima waɗanda sun ji tsoro Allah ya ni'imta su da imani da annabi Musa sannan su zama cikin waɗannan 'yan taurin kai ɗin waɗannan mutane biyu sun ce su ne yushe waɗannu da kuma kalin ibn yufana ko yanzu aka samu suna kalin shi ne zaune suna kalin kalibu ibn yufan su bi nan da an ce suna cikin jambarawa din suka ce kai ba hanya ce mai kulewa ba ga annabin Allah sai suka ce tunda annabi ya ce ku shiga ku shiga mana shine Allah ke haka ya tuma labarin wasu mutane masu imani guda biyu waɗanda ya na suna jin tsoron azabar Allah tunda Allah an amallahu alaihi ya musu nema sai suka ce da su udkhulu alaihi kai ku tashi ku shiga kofan baitul maqaddis yanda annabi Musa ya ba ku shawara jiya na gaya muku al-ardul muqaddasa ko dai ka ce baitul maqdis ko ka ce ariha ita ce jericho amma kuma da zo a cikin bincike na sai naga ɗaya daga cikin malamai na sukan ka ce ariha ne abin da ke sai ke ce a ita ariha geographically ba ta ma hanyar gari yace sai dai Allahumma ra'ayin wasu malaman idan ariyan wani suna ne da aka ba baitul maqdis على كل حال شو سأكون دول بنشكنا إلى مهم أبو شكرا عرفتم Allah ce ku shiga wannan حساني Albarka ita ce da المقدس جنرالي wannan suka ce an yada mana faɗa shi a matsayin ra'ayi na biyu ne kuma ga sharhin da muka ji Allah ya tafi da mu da a raftun suka ce ku shiga ku shiga ta kofar baitul maqdis fa idza dakhaltum idan kuka shige shi فإنكم خالقون والله لا أستطيع غلبة shine suka ce Allah ya musu ni'imar yaqini saboda idan annabin Allah ce ku yi kaza to shi mai imani ba shi da dar yanzu mu duk abin da aka ce manzon Allah ya faɗa in dai ya tabbata ya faɗa na'am kana da shakka babu in ka ji dar to ka binciki imaninka ko ba ta gane ba ka aiwatar Allah zai ganar da kai Ya ka wasu malamai kan ce mu in za mu yi addini amma sai mun san mai dalili ba kuma ya taɓa tambaya ta ne ne mace ce hikimar wanke fuska na ce hikimar umarnin annabi ba shi kenan ba umarni ya wani kato ya baka ma'oda ka bi ya ce obin boy complain kuma ka bi ba lantar na umarnin ubangiji ai tun da dai Allah ce ai ai magana ta tsari shi yasa sai na leke cewa ni inda za a buɗe min shamaki in ga gaibi kurukuru kuru wallahi imani na bazai kawo kun kimar ba ku gane mutane shi sai na leke cewa lau ku shifa annil khita'u mazdartu yaqina inda za a buɗe min shamaki na'am gaibi gani kuru-kuru imani na ba zai karo domin na wadatu da Allah ya ce akwai ya ishe ba su na gani ba a kuma da yake magana duniyar imani ke Allah ba ka faɗa annabi ya faɗa ya wadatu da su auren su ba magana wani sai na is believe tunda Allah ya faɗa su imani kawai to Allah ka ba mu yaqini da sabati arastum saboda haka idan kuka shiga za ku samu galaba wa ala fatawakkalu ga Allah ne ya kamata ku yi tawakkali tawakkali na faɗe ta na faɗe shi a baya shine zuciya dungurungun ta sallama ma Allah bambanci tsakanin tawakkali da tafwizi abubuwa guda bakwai wanda duk Allah ya bashi Allah ba zai hana mishi abu bakwai ba daga ciki ba zan kawo su duka ba zan bada daya suka ce wanda Allah ba shi tawakkali to Allah zai azurta shi da isuwar Allah din dan ya ce wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe shi kidan aka baka tawakkali to lalle kuma Allah ya ishe ka ko shaka sai fa in ba tawakkalin kai ba akwai tawakkuli akwai tawakkuli shi tawakkuli shine dingil fefeti shi kuma ɗan sai sai ta haramun ne shi ne take tun da dai Allah ya tsaga min baki ni ba zan je neman abinci ba zai ce da ni wallahi ba za ka samu abinci ba wannan shi ne ingil sai ce kai an makaranta ne kake to ai ni ba sai na je aji ba ai Allah ya so ina so in ci jarabawa sai ka ci faduwa abin da kai ba a kiran shi tawakkali ko mutum ya dinga zakudan mota da gudu sama da bukatar gudu ka ce Allah yana nan mana amma kuma ya ka kiyaye wa khudu hizrak suraka a gane bambancin tawakkali da kuma tawakuli da ake kira tingil daidai wancan na farko wajibi ne na biyun kuma bai halatta suraka Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minin in kun kasance ku mu'mine wa ala laifin laifin wakali مؤمن يتوكل متوكل آية تجربة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون kai dan adam dan adam akwai mutunci ka gani yahuda wannan fa an ceto su daga wato mulkin fir'auna a egypt a lokacin da suke egypt fir'auna ya azabtar da su يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم sukan sa a karkashe 'ya'ya maza su bar mata amma Allah ya kwace su ya ce ya kai musa ka fitar da su zuwa gida ko idan ka ji mutanen america suna cewa black message ta suna nufin irin su martin luther king lokacin freedom da sauransu misali wai ai bakar fata ne da ya zo cece su na fata kun gane ko? wajen ce black message yanda ake da musa can ka su ma ga bakin musan su anan misali irin wannan zancen ne to amma Allah ya cece su daga wannan masifa aka ce ga inda za ku shiga kuma sai suka ja tunga suka ce ba za mu shiga ba bakin kaza kika goma jeje Allah ya cece ta hannun annabin Allah ya ba shi mu'ujiza amma umarni mai sauki ku bi ga abin da suka ce qalu suka ce ya Musa ba su mace ya nabi Allah ba ya kai Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kaga ba fa za mu shiga wannan garin ba abadan atabau fawfau haihata haihata ba za mu shiga ba ma damu fiya muddin waɗancan jaberan suna ciki to amma ga wani tafi da ku shiga fa innakum ghalibun duk ku je ba suka ce ba za mu shiga ba to bari ma ka ji abin da ya fi muni da suka ce fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna huna qa'idun je ka kai da ubangijin na ku je ku yaki mu ga mu nan dirshen mun zauna ba za mu motsa ba yahudu kenan suna da mentality na taurin kai su suka ce allah ya yi halitta kuma ya gaji a kwana ta bukai. shi ne saturday sabt su suka faɗa kamar da ke cikin tsohon alkawari na bible littafin genesis wai ubangiji ya a'udu ya zo aljanna yana ce adamu ina kake ne lokacin da adamu ya ci bishiya sai ya tsaraita sai ya sa ganye ya rufe jiki sai ya ɓuya kada allah ya gaji. adam where art thou adam ina kake bangan ka ba ko in ji Allah la ilaha illallah sai Allah ya yi raddin da a warwai Allah ya gaji yace wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama masana min lughub lughub shine ta'a gajiya ko shafin ba kuma za ka ce game da mutanen da yadda suke kallon ubangiji suka ce annabi musa allah ya kara mai aminci ya nuna musu labarin saniya da ya faɗa sake tambaya ta kwakwa ƙarshe ce da su innahu ya kulu innaha baqaratun la zalulun tusirun arda wala tasbil harsa musallamatun lakasin qalu al'ana jita bil haqq yanzu kai gaskiya kina a baya kariya yake annabin Allah haka malamai mutane ke dauna mentality babu ne mai sauki ki wa ɗan adam duk abin da za su na cin zari. amma kai ko musulmi ya zama baka da abin koyi sai ya huta baka kyauta ba ce ba za mu shiga ba abadan ma damu mutum suna ciki ba su haka tafi an ta kai muke ni ta ba wa rabbuka da ubangijin ba su mace wa rabbuna ba an ta wa rabbuka ka da kai ubangijinka wa katila ku je ku ci gaba da yakin inna mu kam hawana ga nan qa'idun direction a zaune ku za mu motsa to daga nan annabin Allah Musa bawan Allah sai koma zuwa ga ubangiji yana neman divine intervention yana neman Allah yi abu na take mai ce wala rafi na amurku illa na su wa afi hmm. bainana wa bainal kawil fasiki kala sai ya ce ya jama'a wani ne ce sai na hukuncin amma musa ne yake inda ai bai ce qala musa ba siyasi saboda context ne magana akan wa ake yi hmm? kenan ka gaji da kace qala musa sai ka kaddara haka ko ba haka ba ne, qala sai amma musa ya ce ya rabbi ai ya rabbi rabbi din nan asalin sai ya rabbi sai ka ce muta'alliqun bi ya'in nida'i mahzufa munasiban qadar ya rabbi asali ya rabbi ya taifa shafi. ya ubangiji na inni nifa la amliku illa na ubangiji to ba abinda na mallaka wanda zan tilasta ya yi abin kake so in ban da rai waɗannan sun gagare ne Allahu akbar wa akhi da kuma dan uwana shine wani har mun dan uwan shi ne akwai inda ya faɗa ake haruna a fi ƙushirin bihi azri wa a shi ashirku fi amri kan sabbiha kasira wa haka so da ke ubangiji ba ni da ta cewa in ban da kaina sai kuma dan uwana haro sun ce annabi haruna ya girme annabi musa da sun ce da shekara ɗaya ko shekara ɗaya hmm? ubangiji waɗannan mutane sun taskare ne sun gagare Kalli abin da suka faɗa ubangiji ba yadda zai iya to dai wannan bayani kamar yana ba da uzuri kuma Allah ya fi sanin komai ko sai Allah ce fafaruk bainana wa bainal qawmi fasiqin Allah shiga tsakaninmu da mutane fasikai da za sun ga takaswa ina har annabin Allah zai kai su ga musu wannan bakar addu'a a gudu akan sando ne akan son kwaɗayi ibn al'arabi cikin kistar shi da wani malami ya kaito ba ku labari wata ran annabi musu annabi isa ɗan na na maryam an gane ko tafiya ta kama shi kuna jina sai wani bai hude ya raka shi sai ya ba shi gurasa guda uku arghifa raghif gurasa daya arghifa guda uku ce je mana gurasan nan idan yunwa ta kan mana march suke da suka tafi a matsayin mai imani da annabi isa a annabi isa amma bai hude tafiya ta yi tafiya sai shi kai kawo mana abincin nan nan sai ba da gurasa bai ci a ah, إنها هذا ليس استعانة نيو نيو كمان النجم علم إذا عين الرغيف الثالثي ما أعطتنا إلا رغيف رغيفتين نيو كمان إذا قلت أروح الله شيء كذا نيو كمان شيء كمان إذا ما كوزمت سمعت فيها سيد النبي موسى النبي عيسى عليه السلام sai ya roƙi Allah zuwa su manya-man ƙoruka guda uku shi Allah kame da su kuɗi da suka zama zinari a cikin ƙisar ya ce to kai tari ɗaya na zinarin na wani ɗaya na kare ɗaya da na san wanda ya ci gorarsa ta uku ta ya ce ne na ci la ilaha illallah la ilaha illallah ya ce amma kai kuwa la khaira fika yanzu duk ayan ya ce ka gada ni na cire ya ce Allah wajen zama da kai duk fashe ka tafi da su na bisa ya bashi wato kasar doyar ba a damu da ita ba malam bai wudan kai za ya kalli tulin kudi himili tari gidansa ya zai da shi saboda haka ya kitsa wannan ya kwance wannan can <laughs> sai ga wasu mutane sun taho su jama'a ku zo ku taimaki na wajen tara kudin su ma za ne ne sadda mu je mu duk shege ya ɗari ce sai suka ce to amma kai ya aka yi wannan ai wani annabin Allah ne na kirki ba shi ba na kirkin bakin ya bar min sai suka ce to abinda za a yi ka ɗebi kuɗin tun da ka fi mu wayewa ka je ka siyo mana abinci in bi zuwa yau in ka siyo abinci muka ji ƙarfi sai mu san ya za mu yi da kuɗin ita to babu komai sai ya tafi can sai shi ah, amma kuma ne yau ta ya ma za a yi in sa wasu zaman zo abokanan tarayya da ni akan kuɗi ce ba kuma na san magani sai sa goma a cikin mai dan su da ke jiran shi in suka zo dan in sun ci su mutu ya dai kaɗai ka da kuɗin shi ko kuma suka ce amma in ya zo masa dukan ya mu kashe shi mu kaɗai ka da kuɗin ka ji irin wannan kwakwato ba ya zo suka hau shi da duka da suka ga bayan wani suka ce yawa yanzu ka ga sai mu raba kuɗin nan gida uku sai ɗaya da rabi ɗarfi a tsaya mu ci abincin mu tuku suka ci kuma don suka mutu duniya kenan a kan da aka yi rigima da inda ta kaya me yasa na sarkafa wannan ai eh, saboda mun zo connection dangane da wato hali na son duniya musamman bai hudu akan abin duniya ya wadda ahaduhum law alfasar ɗayan zai bukaci tarayi shekara dubu Allah ya ce ko da ya kai dubu wannan ba zai nesa gaba da azaba ba Allah ka haɓaka imani kurar annabin Allah Musa yi addu'a Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai qala fa innaha قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين wannan aya mai lamba ashirin da shida ku dube su da kyau ina son ku kalli akan alayyin kun ga wata alama a ƙura'ani kun ga wata alama sannan kuma akan sanatan a ƙarshen shafi ko ko ƙarshen gefe akwai alama me kuke fahimta da wannan domin irin wannan alamomi in kana karatun ya kamata karin zai za ga an sa la a sa min a sa ali sali misali ko kuwa suka ce idan ka ga irin wannan alama ƙwaya uku kamar murhu to ba ta zuwa face guda biyu ma'ana in ka tsaya a na farkon karka tsaya a na gaba kaga alaran mu bai tsaya a na farkon ba amma na ƙarshen ba yana ya halatta ka ce ƙala fa inna muharramatun alaihim katsawa arba'ina sanatan yatihuna fil ard ko kuma ƙala fa innaha muharramatun alaihim na sana sai ka tsayawa ƙala sai Allah ta'ala ya ce ya amsa ma annabi Musa bukatar shi ya kai Musa fa innaha wannan ƙasar da aka ce su shiga suka yi turjiya to ma an haramta musu shiga shekara arba'in za su yi a waje za su yi nadama ya tihuna za su yi ta dawurwura gaji an ce a tihu shi ne suke cewa jews in the wilderness shi ne the wilderness ko ce wilderness a tarihin yahuda aka abin da suka kira the jewish wilderness to shi ne wani kun gane saboda haka tun da annabin allah ya musu bakar addu'a ga baitul maqdis din suka kafi gaza da an ce su ga salin alisu da ke suka yi taurin kai suka ce ka je ka yaki kai da ubangiji ne musa ce ya Allah shiga tsakanin mana shi shine aka doka musu limuwa an gane ko da tangal tangal da talaulautuwa shekaru arba'in in za su shiga garin sai wurin ko ba ta ɓace a attihu suka ce a wannan atti annabi haruna ya rasu alaihi salam sai bayan shekara arba'in tukun la ilaha illallah to wannan ci na ɗimuwa da talaulautuwa muna jin tsoro kada a ce mu al'ummar musulmi game da wani ga ƙur'ani ga hadisai zama to kawai masha Allah za mu haɗu da ramadan mu cika masallatai mu yi komai da kuma masallatai amma inda za ka kalli kuma waƙi'in rayuwarmu shi ka gamin nesa da ƙur'ani ka kalli auratayyar ka kalli siyasar hmm? ka kalli tattalin arzikin ka kalli neman ilimi ka kalli nomanmu har ta kai akwai ƙauyukan da tun na ambaci noma ɗan mutum misali ya noman shinkafa to lokacin da shinkafa girbewa ake cewa kuma ake cewa ko tashi yanke da ake cewa yawa lokacin da za a yanke shinkafa wallahi sai kaga yara 'yan mata a ƙauye sun je sun zauna a wurin suna roro abinda ba nasu ba yankan farko saɗin farko kafin ya dawo sun yi buhuna na shinkafa da yawa ko ba nasu ba ni na taɓa zuwa irin wannan kawai. na ce haramun kuke ci kuma ya zama jiki gare su suka ce har za ka iske tsohuwa tana can ce kuma nawa kika yi a rawar shi shinkafa na ce to ba na ku bane na gaya ma kauya na yi sallar juma'a ne a kaunace wallahi ku hana su suna cin haramun idan mai noman shinkafan ya ce to idan na yanka tafiya farko rigin dunna ba ku ba magana ta kare ba amma ba da izinin shi ba ku yanka kura ku ce naku ne haram ku ina nufin to amma kuma za ka gan mu cika juma'a a yi addu'a mu ce amin amma kuma ga haramun na shigo ba kuma Allah ya hana ya ayyuhan ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wala taqtulu anfusakum inna la kana bikum ra'a wannan misali dai kawai na ko masu casar shinkafa ka noma shinkafa ka kai suna da rice mill ya musu aiki sai su rike buntu din wannan buntun da kuka rike haramun ne ba na kula haramun kuke ci dalili shi mai shinkafar ya biya ku idan ka kun yi bisa tsari to malam ladan aikin ka rike buntu shi kenan magana ta tsari amma ya biya ka ka ba shi tsaba ka rike buntun ka ce haka muke yi in yi wa. kai ka noma shinkafa shinkafar haka ta zo tsirara ba da gwadon da ta zo misali wannan gwadon waye baka sai a je a sake ainihin abin da suke kira chicken feed a kayan dabbobi haramun haka duk telan da zai yi dinki yanki ya rage ya tara ya sake dinki ya sayar ka ci kamaya kamaya da kajama kajama ba naka ba ne haka na sha ba da misali masu sai da kaza su yanka kaza su kwashe kundun da cinya da hanta ba cinya ba kai da kayan su sake saida. shi ma haramun dalili Allah ta'ala ya yi wannan dabba da wannan halittar suna nan da yau muna gani kamar wasa shi kuma aikin sabo ba a rena shi yadda ba a rena aikin kirki haka kare da sabo saboda idan ka ce saɓon nan dan karami ne to wanda aka saba mai ashi ba karami ba ne ko ba ka samu kiyaye na misalai ne makon suna da yawa muharramatun alayhi an haramta musu shiga wannan garin arba'ina sanatan ya ce hun shekara arba'in za su ci gaba da wato a cikin ɗimuwa suna ta gararan ba ɗaina a ban fala ta asa karka yi bakin ciki alal kwamil fasikin kan mutane fasikai sun da sun neman fasikanci sun saya sun saya to me na ka sun saya sun biya me na ka na bakin ciki kan abin da su kai to ban sani ba da san lokaci to bismillah واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقتل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ليس لأقتل su أخاف kenan bayan mun ji annabi Musa Allah ƙara mai aminci da taurin kan Yahudawa sai kuma aka mai da mu farkon ma rayuwar mutum domin Allah ce watlu alaihim ka karanta musu na na yi adam labarin ƴaƴan nan guda biyu na annabi adam annabi adam shine asali shi yasa mu ake ce da mu ƴaƴan adam daga ai baka kiran aljani ɗan adam a akan ce bil adam ai bil adam an gane ko Allah ce ba su labari karanta musu labari ƴaƴan nan guda na adam su ne suwa qabil da habil ƙabila da habil fi haƙƙi gaya musu isa doron gaskiya me faru in a lokacin da ƙarraba suka gabatar da ƙurbanan baiko ƙurban suka ce ƙurban wato sadaka ce mutum zai kai ce ubangiji ga wannan sadakan ka karɓa to kuma a lokacinsu in mutum ya yi sadaka alamar allah ya karɓa sai wuta ta zo yiwu sai ta lagume shi shikin Allah ya karɓa ki kun gane ko to me faru ne ma'abota tarihi na cewa kun san farkon rayuwa annabi adam da bishi sewa Mata shi na hawa to shi ƙabili suka ce yana da 'yar uwa cikinsu ɗaya la'alla sunanta labuda shi kuma haɗari. yana da yar wasu sunanta la'alla layusa amma kuma akwai aure tsakanin su, da kai ka sani a yanzu kuma zai yi ka aure yar uwarka ba ko ba haka ba mhm. amma a farkon rayuwar abin da ya kasance to sai zamanto shi ƙabil yana son ya auri ɗaya daga cikin wannan kannan nashi mata ko ta fi kyau ne ko ta fi kwanta masa Allah ce a'a ga wanda zai awa ta fito a matsayin matar habil to sai hasada ta shiga zuciyar shi habil amma kafin ɗayan sai samu damar auren zai su gabatar da wato wani abu na ibada wannan ya kawo wannan wannan kawo suka ce shi qabil manomi ne kuma mafarauci wanda suka gabatar sai wuta ta zo yiwu ta laƙume na ainihin habila ta bar nawa kalin to sai ya ƙara kusata to da kai Allah ke so za ka ɗai ashe ɗan adam ya daɗe da kullata a zuci wannan ciwo Allah kamar magana. da fatan gane ko to shine Allah ke haƙaito mana to kaga subhanallah inda ba domin wahayin Allah ga annabi Muhammadu ba don ka samu wannan labari kana wurin ba ka wurin yana daga cikin mu'jizat Qur'ani abin da ba ka wurin Allah ya baka labari to shine Allah ke cewa karanta musu labari ayyan nan biyu na annabi Adam bil haqq akan gaskiya in lokacin da aka ba su ga da qurbanan wato bai ko irin na ibada don a karba musu fata kubbila min ahadihima aka karba ma ɗayan su su biyu shine habila walam yutaqabbal min al-akhar ba a karba ma ɗayan ba shine qabila qala sai ce la aqtulannaka wala sai na kashe ka ya sala zan kashe ka kisa qala sai mala'ika yake ko kuma ka ce habis to ai inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin wai Allah yana karba masu tsoron Allah ne ne abin fahimta domin in yana tsoron Allah ai ba zai ce zan kashe ka ba kenan lafazin shi ya fallasa shi a ce ja'iri fasiki shi qabil shi sa tarihin kisan kai na farko ya fara da qabil kuma ya tabbata a hadisi har duniya ta tashi duk wanda ya kisan kai dan annabi adamu na kuma yana da kamashi wani laifi la ilaha illallah a ah, ko da ne man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya killishiye ya kirkiri mummunar hanya to yana da zunubin wannan kirkirar da duk wanda ya har kiyama da tsaya shi yasa yan uwa mu nisanci zamantowa dalilin barna idan ka zo unguwan da aka ce ka buɗe gidan kallo na ƙwallo misali nake bayarwa ana sallah ka ji samari ana ta ihu ba sa sallah duk wanda ya koyi da kai har kiyama masu tsaya kana da idan a ƙauyen ku misali misali kuma ka fara sunnata sunnar aske gemu wanda haramun ne aske gemu wanda ya koyi da kai a matsayin kawaye kana da wannan zunubi idan kika sunnata sunnar cire hijabi yawo kusan tsirara kina mace a garinku a ƙauyenku duk wanda kai koyi da kina da kamishinan da laifi haka abin yake haka inda za ka sunnata aikin alkhairi karantar da addini ga al'umma ai koyi da kai to kana da wani lada ko bayan mutuwarka to bari su abin kirki mana a rayuwa idan ka baza dukiyarka wajen tona mutane rijiya su sha ruwa a ƙauyuka aka yi koyi da kai a'a to keep on getting commission on that lada ba zai tsaya to shi kabila tun da ya ƙi ita ta kisa kai ina cikin tashin hankali hasbun allahu wa ni'mal wakil to shi ne ce inna ma ya tafi ai allah yana karɓar matsarar allah kabila ba cikin mutakin saboda wanda har zai kisa ya raba wanda duniya to ai sai tsoron Allah ya riga ya bar shi shedan ya riga ya mamaye zuciya haka zai kasance yace la in basatta ilayya daka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak yace in har wato sai suka koma suna tibai shi hadila ga barazanar da dan uwan shi yayi kuma dan uwan shi fa na jini ita in har ka miƙa hannunka dan ka kashe ni to ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin ni kuwa bazan miƙa hannu in kashe ka ba dalili na tsoron Allah ubangiji halitta in ji magana hadida ke mu ƙarisa? ƙasa aya ta gaba ابتدوا بإثمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لا إله إلا الله إني أريد أن تبوء باسمي واسمك أخبر نظرة الله أكبر كنتم عايزين أتعلم كنت لو كتير أم بهكذا ayar suna da connection da abin amma ala kulli halin sai mutakin da lokaci ya riga yan uwa Allah kara mu albarka ya muke mu Allah ka bai ibadan mu Allah ya yarda da mu mu fita daga watan Ramadan wanda suke gafararru da mun Allah ka ibada mu ma na ga muku a farkon karatu satin da wuce bana karatu sai hakuri eh, sai da manage manage wallahi tafiya ta dole ta kama ni gobe akwai NTA ta ƙasa wai sun ce za su bani lambar yabo wai kamar da suka ce saboda gudunmuwarka in nation building ne ko ban gwada gudunmuwa da tsara ne ban gani Allah ya tsara Allah ba su sani ba ban gani ba kawai dai jajjagulawa muke ko Allah ya gyara mana aiki kama tun da Allah ya rubuta wasu sun gani sun ce ina cikin da sai na ga ya kamata in ji karba ɗaya kuma ranar asabar ne jibi to na ce kun ga ku tsara ta yadda ba na sa in yi sun tafsir sai in kama suka ce malam mun fahimci haka amma don Allah ka zo har ka ba mu citation ɗinka bayanin wane ne kai a karanta Abuja GB a yadda kwasa su sauran ta suka tsara flight dina daga nan Kano suka ce to wallahi jirgi na karshe da muke da shi shine ran juma'a gobe hudu da kwata. Ni zan niyata ina ma jirgin biyar ne to sai mu taɓa tafsirin ko da minti eh to ba zai yi ba in na ce zan tsaya su da kwata jirgin zai tafi ba kuma taron sai asabar da haka kuma ina mutunta da kiman ta waɗannan fuskoki masu albarka dole muku bayani bai kamata ku ji shiru ku gani ba da haka a yi haƙuri ba karatun gobe tafsirin kuma ran asabar ba zai yi wanda waɗanda don su tsarin su ana yi ran asabar ka sake bizu ce in da jirgi zan bi to ba mu da tabbas zan yi nisan tasiri a gida sai suka ce to ga mota daga can car har kano kace za a gani ticket likit kuma to sai zamanto kuma washe gari a nasarar state university a nan kebbi suna da taro akan shugabanci a musulunci za su tara sarakunan kamar da suka faɗa kuma ne na guest speaker a wurin to kenan kun ga ba zai yi juma'a da asabar kenan dai a takaice in takaita muku magana karatu sai sai littin na da mazin tsoron ka ya hakuri a ɗan huta kaɗan abinda aka yi na karatu a samu break ku je ku yi digestin abinda aka faɗa za mu ɗora ranar litinin kenan ko insha Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين